Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tashar na TV, tashar da ta saba kawo muku abubuwa na zamani, abubuwa na waya, sirrika na waya, sirrika da ya kamata mu sani, abubuwan da suka shafi intanet da ma dai sauransu. To yau shirin namu shiri ne da zai yi bayani akan wanda mutum zai gane abubuwan da zai yi amfani da su aidiyoyi kenan ‘yan dabaru da wasu sirrika da ya kamata mutane su sani ta yadda za a yi saurin approving ɗin channel ɗinsu wato YouTube channel kuma mutane su dinga shiga cikin sauri kuma da su saka bidiyo su ga an kalla da wuri. So idan mutum ya je Google abu ne mafi sauki kawai ya rubuta yaya za a yi ai saurin approving ɗin channel ɗina ina da ina ya kamata in saka channel ɗina gashin na rubuta where to share my YouTube channel ina da ina ya kamata in dinga sharing ɗin YouTube channel ɗin wannan link ɗina kenan so idan mutum ya rubuta a Google zai ga ideas zai ga website kala kala kowane da irin bayanai bayanan da suka yi so amma anan in muka ɗan yi gaba akwai waɗanda suka yi wani rubutu da ya burge wato nan kenan ga shi nan sun yi magana sun ce 23 smart ways to promote your youtube channel wato suna nufin hanyoyi guda 23 da idan ka amfani da su za ka yi promoting ɗin youtube channel ɗinka bari mu shiga mu gani ga shi nan so idan ka shiga za ga sun yi bayanai kala-kala think youtube is just for gamers think again ka yi tunani ka ga YouTube channel kamar game ce aka ce ka ƙara yin tunani ka gani abu ne mai sauƙi kawai wani abu ne da ya shafi wasa ƙwaƙwalwa simple abu ne amma mutane suna ɗaukar sa wani abu mai mugun wahala da yake ba su bakar wahala amma YouTube channel ba haka take ba abu ne mafi sauƙi wanda suka buɗe website ɗin nan sun yi bayanai kala-kala masu ma'ana inda suka ce YouTube shine website na biyu da aka fi shigansa a faɗin duniya wanda suke cewa ga shi nan sun yi bayani akan ana da wajen mutum biliyan ɗaya da ɗigo tara so ga shi nan ga shi nan dai to ga shi nan suka ce how to promote your YouTube channel 23 tactics ga shi nan za mu fara karatu ta yaya za ka kai improving ɗin channel ɗin ka kasance mutane suna shiga sosai da sosai kuma ya kasance da ka saka bidiyo za ka ga an kalla ba ga mutum ya saka bidiyo ya yi wajen wata biyu, wata uku, wata huɗu amma ba ka ga mutum biyar ne suka shiga ba. So ga shi nan suka ce choose Google friendly keywords. Bi ma'ana suna nufin akwai wasu kalmomi da ake yawan dannawa a Google. Majority mutane idan mutum ya zo shiga Google zai yi satin da yana son ya yi ɗauko wani bidiyo ya kasa ganowa ko kuma wani abu da yake so a koya mai da ya kasa yi to zai ya rubuta how to do something, ta yaya zan yi kaza, yaya zan yi kaza, how to do kaza, how to do kaza, how to do kaza. So shi kansa wannan abun kun ga abu ne na ci gaba. Wa'innan kalmomi sai ya kamata mutum ya gane. Akwai wasu keywords da aka fi yawan amfani da su wanda suka haɗa da how to, yaya zan yi kaza. Idan ka tashi za ka rubuta za ka yi bidiyon ka ka tabbatar da cewa bidiyon da za ka yi a title ɗinsa ka rubuta how to promote my YouTube channel, how to edit video, how to do something ko kuma tutorial da dai sauransu. For example za ka iya rubuta idan ɗinki za ka yi tunda mu Hausawa ne nan za ka iya rubuta ɗinki tutorial za ka ga mutane sun saurin shiga saboda mutane wasu kalmomi ne a jikin a jikin sentence ɗin da kai wanda suke ana yawan duba su so dabara ta ɗaya kenan gashin anan kun gani photoshop tutorial photoshop tutorial kun gani yadda abin yake an mutane sun fi shiga gaskiya to ga kuma wannan ma titles ya kasance gurin title ɗinka ka yi shi short and sweet ya kasance ka yi shi ɗan ƙarami amma mai ma'ana sosai wani mai ɗan daɗi kamar fim ne idan mutum yana idan mutum yana kallon fim za ku ga kalma ɗaya ake amfani da ita amma mai daɗi to wannan ma yana ƙara jawowa ya kasance ka saka kalmomi 'yan kaɗan amma masu cike da ma'ana wanda za su ja attention ɗin mutum mutum zai ga wata 'yar ƙaramar kalma mai ma'ana da zai tunanin to wannan bidiyon mai da me yake nufi ba in shiga hankali. wannan yana taimakawa gashi nan amma kuma ka aka ce include your keywords in the first half title avoid losing valuable information kaka je kuma maganar da suke faɗa a nan ya kasance ka saka kalmomi masu ma'ana wanda kalmomin ba suna translating ɗin abin da ke cikin bidiyon kuma ka zo ka ƙi saka wani abu mai ma'ana sosai da sosai ya kasance dai duk bidiyon da zaka yi ya kasance abin da yake cikin bidiyon shi kai ƙoƙari kai summarizing ka kawo shi a wannan wurin to shi wannan gaskiya yana taimakawa wajen saurin ka ga bidiyon ka nan da nan ya karɓu a hannun mutane channel ɗinka ta karɓu. Sannan kuma idan ka saka bidiyo a YouTube ɗinka akwai wani abu da ake kira Tumblr. So ya, kasance ka yi amfani da application akwai wani application da ake kira da Pixel Lab. so ta cikin Pixel Lab ana yin amfani da shi ne wajen ita ɗin Tumblr. Za ka ga in ka ga bidiyo sai ka ga wani hoto mai ma'ana nan ya rubutu a jiki sai kai ta mamaki a'a wannan ta ya aka haka ta kasance so sai kuma in ka shiga bidiyon sai ga babu wannan hoton gaba ɗaya na shi ake kira blind na san don mun sani ba sai an sha wahalar a yi nuna shi ba kamar nan wurin shi nan kun ga simple types pro wane ne wane ne kun gani amma ka shiga bidiyon ba za ka ga wannan abun ba sakamakon wannan shi ake kira blind kamar fasta ce ta fim ɗinka ta bidiyon ka to ga shi nan fill out your profile ya kasance ka cike profile ɗinka saboda majority mutane wasu sun kafin su shiga bidiyon ka sai sun shiga sun gaya channel ɗinka take yaya take wani irin bayanai kai akan kin ɗinka wani ma yana ƙara jawowa kaga ka samu viewers da yawa optimize your subscriptions. shi ma magana ce a kan description. Ya kasance ka rubuta subscription mai description mai kyau wanda zai jawo attention ɗin mutane wajen kallon bidiyon ka. To, sai kuma magana ta gaba. Kar ka zo yin tutorial ka dinga yin tutorial ɗin ƙarya. Ya kasance ka zama mai gaskiya kuma kana saka abubuwa masu ma'ana, abubuwan da za su dinga jan hankalin mutane. Mutum in ya shiga bidiyon ka ya ga bidiyon ka ba zai ce ka ƙarya ba zai ce a'a wannan ya san me yake yi ya faɗi abu mai ma'ana shi ma wannan gaskiya yana taimakawa wajen saurin karɓuwa a wajen jama'a ga shi nan aka ce kafin ka saka bidiyo ka fara tambayar kanka meye matsalar bidiyon wannan bidiyon ku zai yiwu ko ba zai ba ma ka tabbatar da cewa mai kyau ne mutane za su ƙaru da shi sai ka yi shi ma wanda yana taimakawa gaskiya. Sannan in za ka saka bidiyonka a YouTube ka saka shi high quality saboda ba kowa ne yake son ganin bidiyo da dishi ba. Mutane saboda zan su ga bidiyo ya yi kiliya sosai ta inda kowa zai ji daɗin karantawa. Sai kuma idan mutum ya maka reply ko kuma ya maka comment, shi ma ya kamata a ce duk wanda ya maka comment ko reply ka daure ka shiga ka ba shi amsa saboda idan ka sani ka bashi ansa nan zai ba mamaki yanzu misali yanzu ni ma nan ba bayani nake yi ba kana ji to idan kai mun tambaya a ƙasan wannan bidiyon dawa na shiga ne maka reply hakan zai burge ka ta yadda kai ma da ka ga wani mutum yana son ya bincike sai ka a ai akwai wata sanar kuwa idan ka shiga ciki kana kallanta kana ma kallon abubuwan kana yin bayani ma kana ɗan yin ɗan tambaya ko ka ɗan yi ƙarin haske za ka ga sun maka reply wannan ɗan maganar da kai wa mutum sai ga mutum hankalinsa ya kwanta da kai ya sa a ransa cewa a ah, wannan mutum ne na kwarai wannan za mu je da shi saboda ya san darajar fans ɗinsa kuma ya kasance a cikin bidiyon ka da za ka dinga yi ka dinga tambayar fans ɗinka ko kuma subscribers ɗinka da su dinga turo maka da tambayoyi ka kuma kana amsa musu akan duk abin da ba su gane ba shi ma wannan yana taimakawa sosai da sosai wajen saurin approving ɗin channel ɗin saboda fans za su ta shiga da wani ya, gani zai tura wani link ɗin ya ce kai dan shiga ka tambaya ga wani wanda ya mana masanin kwamfuta na ina tambayar su abu yake bani amsa shiga kai subscribing din sa da ka kai magana kai ma kana mai magana sa ga ya baka amsa sannan kuma ana son idan kana bidiyo channel ka dinga bibiyar 'yan uwanka masu YouTube channel kamar misali kana ɗan ba da su kuma kana cikin ɗan bayani kaɗan ce kamar canal kaza da tai kaza da tai kaza wannan zai ƙara kwantarwa da wanda yake kallon bidiyon ka hankali wajen cewa to ai wannan ma ya san abu saboda wancan canal ɗin da na yarda da shi nake duba irin yadda suke yin bayanai shi ma ya san su kuma yana yawan ba da labarin su kai anya ma ko ba shi da alaƙa da su kai shi ma ya sani sai ka saka mutum a igiyar to sai mutum ya dinga cewa kai ya kamata in bi wannan bidiyon ya kamata saboda na san mutum ne mai ma'ana ya san me yake yi sai kuma aka ce ka dinga respecting ɗin community guidelines saboda YouTube ta kuke gani suna da dokoki masu tsauri na gasken gaske tsaurin da ya kamata idan kai kuskure kai karya musu doka sau uku ma za su iya bani ɗin channel ɗinka gaba ɗaya daga motsi kun ga an samu matsala to to avoid wannan matsalar mutum ya dinga ƙoƙari yana respecting ɗin community guidelines kar ka yadda ka karya dokar YouTube baki ɗaya sannan kuma aka ce wurin saka bidiyo idan kana son ka dinga jan ra'ayin mutane su dinga bibiyar ka sai ka yi episode 1 sai ka zo ka yi episode 2 kun gane sai ka dinga yi sama sama hakan yana ƙara jawo wa mutane su dinga bibiyar bidiyon ka sosai da sosai to masu sauraro ni ma zan ɗana irin yadda suke yi. Ku biyo ni a bidiyo na na gaba domin ku ga yadda za mu ci gaba da suburbuɗo muku bayanai akan yadda za a yi saurin uploading ɗin channel ɗin mutum, mutum ya saurin tara viewers da subscribers a cikin sauƙi. Sai mun haɗa shiri na biyu. Bye bye.